Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Halima Jimarauce yake sallama da ku da watan kunwaye gari lahiya. Da ƙwaƙƙwarar murya hukumar hijira ta duniya ta yi kira ga Najeriya ta ɗauki ƙwararan matakan shawo kan hotaucin ɗan adam da kuma tursasa yin karuwanci. A matsayinta na ƙasar da ta yi yawan waɗanda matsalar hotaucin ɗan adam ke rutsawa da su a nahiyar Afirka. Wakilin hukumar a Najeriya Frans Celestine shi ne ya bayyana hakan a saƙon shi ga taron bikin ranar yaƙi da hana fataucin ɗan adam ta duniya da za a gudanar a yau Juma'a 30 ga watan Yuli. Domin jin irin taskun da waɗanda ake cin zarahinsu da sunan kai su yin aiki ko tursasa musu yin karuwanci a ciki da wajen Najeriya. Mun tattauna da wani ɗan jaridar da ya jima yana bincike akan wannan lamari na hotaucin bil'adama. Cikakken sunana Muhammad Sa'id da aka fi sani da na kance ina kano da zama ina gabatar da shirye-shirye a gidan rediyon tarayya na najeriya pyramid fm a nan birnin kano sannan kuma ni wakili ne na gidajen rediyo amfani da suke niger to a hakikanin gaskiya wannan rana muna da abin da za mu ce a kanta domin kuwa mun yi arba da waɗanda suka kasance an yi fataucinsu waɗansu kuma iyaye ne ga waɗanda aka yi fataucinsu waɗansu kuma 'yan uwa ne waɗansu abokai ne waɗansu abokan arziki ne ga waɗanda aka yi fataucinsu. Yawwa, to Malam Muhammad Sa'id a cikin irin tattaunawar da kai da su waɗanda ake fataucinsu me suka gaya maka me ka ji daga bakinsu? To da farko su dai waɗanda aka yi fataucinsu wanda mafi akasari yara ne da suke cikin lokacinsu na ƙuruciya musamman ma 'yan mata mukan gano cewar kamar ana musu faɗa kada su yarda ko da sun yi karo ga hukuma ko 'yan jarida ko wani mutum da ba su yarda ba da shi su yarda su faɗi dalilin da ya sa aka aka yi wannan tafiyar da su farko ma ba sa cewa fataucin su aka yi abin da suke cewa suna da wata kalmar da suke amfani da ita taimako suke cewa sai bincike ya yi bincike ne idan su waɗanda suka yi fataucin nasu suka shiga hannun hukuma sai ka ji gaskiyar ta fito mun sha gani waɗanda aka yi safarar su tun daga ƙasashen kamaru daga ƙasashen chadi an biyo ta kano sai su ce ta nijar za su tafi to ta nijar din sukan bi hanyoyi da dama daga kano nan sai a mayar da su ta sokoto sai a bulle kenan ta wajejen kwanni ko kuma abu da su daga nan kano ɗin abu ta katsina abu ta maraɗi ko abu daga nan da su abu ta jihar ta katsina da jigawa sai a shiga da magaram a can tuna da mutanensu domin wannan abu yana da faɗi. Mm. ko ma ce mai faɗin gaske suna da mutane a ko'ina eh, yanzu kuma da suka ga abin ya matsa ma har suka yi wata dabara bayan an ɗauko mutum daga kamaru ya shigo najeriya ta yola jihar adamawa arewa maso gabashin najeriya kenan sai a zo kano sannan a sake baya da mutum a kai shi Legas sai a fita da shi ta Legas daga seme iyakar seme a shiga kasar eh, benin da shi kasar benin ta kwatano sai a ta can abu ta faraku sannan a sake dawowa nishar suna da hanyoyinsu da suke kakkaucewa hukuma. Mm. Yauwa, to na tabbata a haɗuwarka da iyayen irin waɗannan mutane da ake su ka tambaye su dalilinsu na barin 'ya'yansu suna bin waɗannan mutane. Tsakani da Allah akwai iyayen da suke faɗar gaskiya akwai iyayen kuma daga kaji kasan shiftin gizo ne suke faɗa sannan kuma akwai iyayen wanda kwata-kwata sun shahilci al'amarin ma. tun da aka kawo talauci aka gindaya wahala ta yi wa mutane yawa haka suke cewa wata uwar an barta da marayu uku zuwa hudu tsakani da Allah waɗansu ƙiri-ƙiri suke cewa su sun san ba gaskiya ba ne wannan abin da ake faɗa amma kawai ba yadda za su yi ne ba su da zaɓi sai su aika 'ya'yansu su tafi inda ake ganin ana samun dukiya ana samun arziki ba tare da la'akarin cewar wai cikin sauki ba ake samu sun san da haka amma sai su ce wai addu'a suke yi akwai waɗanda kuma kawai sun shahilci al'amarin kamar yadda na faɗa kuma babban abin ma da yake ƙara zuga su idan kawa ta tafi ko wacce ake tare ta tafi wani wuri ta dawo sai ki ga ana ganin su da sutura irin na 'yan birni jikinta ya ɗan yi kyau irin shafe-shafen nan na mutanen birni sannan sai a bata dukiya ta zo gida wata za ki ga ta samu ta sayi fili wata ta saya babanta mota wata ta saya uwarta ko gona ko wani abu haka dai abubuwan dai gaba ɗaya akan dukiya suka ta'allaka to wannan kururuwar shaidan din mafi yawa ita take rinjayar iyaye musamman ma waɗanda suka kasa haƙuri da talaucin da suka tsinci kansu a ciki. Ganin cewa yawancin waɗanda ake hotaucin su zuwa ƙasashen waje, turai ake kai su irin su Italiya, Jamus da Ingila. saboda haka mun tuntuɓi wani ɗan Najeriya mazamnin Ingila wanda ya mana ƙarin bayani kamar haka. A sunana Idris Hamza yana, ina zaune a ƙasar Ingila kuma na yin karatun digiri na uku wato doctorate digiri kenan a abin da ya shafi adabi na turanci da al'ada da kuma tarihin al'umma. To hakika wannan rana rana ce mai muhimmanci la'akari da yadda musamman a wannan zamani da muka cikin mutane da yawa suke ta kokarin barin kasashensu. A na taba haɗuwa da wani ɗan kasar Turkiya ne wadda ta irin wannan hanya aka shigo da shi. Wato da yana faɗa min yanayin da yake ciki abin abin tausayi ne. Na farko dai wanda ya shigo da shi ya kwace takardunsa sannan ya sa shi yana aiki a wani shago. aikin nan da yake yi kuɗin da ake biya a shi ta hannunsa suke shigowa ba ta hannun wanda ya kawo shi nan suke shigowa kuma abin da yake faɗa min shi ne sai ya yi wani aiki da wani ƙayyadadden lokaci kafin ma ya san a ina takardunsa suke sannan ko da an ba shi takardun akwai yarjejeniya da aka yi cewa aikin da yake yi akwai wani kaso da shi wannan wanda ya shigo da shi zai rinka cirewa amma abin ta kai shi ne ce lokacin da wannan mutum ya masa alkawari zai kawo shi nan ƙasar ingila ba wai ya yi nuni masa da cewa zai masa wato a irin wannan yanayin zai aiki ba ne ya nuna masa cewa kawai zai kawo shi ne domin ya samu ingantacciyar rayuwa a sannan akwai wasu mata guda biyu da taɓa karo da su waɗanda ina kyautar zaton dai su ma daga wannan ƙasashe na wajajen gabasin turai suke wadda kuma sun shigo ne ba ta wannan ƙa'ida ba to amma da zance ya a tsakanin sai suke nuna mun cewa su kuma wato waɗanda suka shigo da su suna zaune da su ne kama a matsayin su ne suke auren su so wannan shine ya ba su kariya ta zaman kasar amma kuma gaskiya yanayin zaman da ake cikin ba yanayi ne mai daɗi ba saboda gidan da suke ma za ga gida ne wadda mutum da iyalin zai kamata su zauna amma za ki ga akwai kusan mutum takwas a cikin wannan gidan kuma a cikin matan nan har akwai mai ɗanyen jego ma a cikinsu. kuma yawanci irin matan nan da ake hotaucin su Malam Idris karuwanci ake sa su. Eh wannan haka yake kamar yadda muka sani ne wato a kamar yadda daga kasashen mu na Afirka zaki ga cewa an ɗebi mata an kai su irin kasashen Turai to su waɗannan mata tabbas abin da suke yi kenan saboda a kamar su waɗanda suke zaune da su mazan sunan cewa mazajensu ne kawai amma illa iyaka kawai wannan zaman shi ne so matan nan zaki ga da daddare za su fita za su je su sai can wani lokacin sai wajen ba ki ji motarsu ta dawo da yake gidan da suke zaune kusa da gidana ne za ki ga sun dawo kuma kusan kullum haka ne za ki ga da daddare sun fita da asuba haka wani lokacin zan fita masallaci za ki ga zuwa ajiye su a mota kuma daga yanayin shigar su da sauransu in ka gani ka san cewa daga wasu wurare suke wanda bai dace a ce mutum ya dawo a wannan ba a wannan lokacin daga ganin shigar su ka san cewa wasu daga wurin da suke ba wuri ne wanda yake wuri ne na wato na kima ko kuma wani wuri da ya kamata a ce masu ta daga wannan wurin ba a wannan lokacin. Yawwa Malam Idris, hukumar hijira ta duniya ta ce Najeriya ita ce a kan gaba wajen hataucin bil'adama a duk nahiyar Afirka. kasancewar haka 'yan najeriya da yawa ana hotaucinsu ana kai su nan inda kake yanzu haka wato ingila ka taɓa haɗuwa da 'yan najeriya kun tattauna da su kamar yadda ka tattauna da waɗannan 'yan wasu ƙasashen da aka yi su zuwa can to gaskiya eh, ni dai ban taɓa da wani ɗan najeriya da aka fatocinsa ba babban dalili shine gaskiya wato bangaren da nake a ingila bangare ne wanda yake na za ka iya cewa wato turawa ne yawanci suka mamaye shi so ba ba bangare ne da zaka samu mafiya yawan 'yan Najeriya ba a hasari ma gaskiya yawanci 'yan Afirka da zaka gani a wurin mafiya yawan su irin 'yan kasashen su Gini Bisau ne a sauran waɗannan kasashe waɗanda suke a yawanci zaki ga nan faranshi ne amma dai gaskiya ni 'yan Najeriya da na haddasa da su a nan yawanci duka ɗalibai ne iri na wanda suka zo karatu jami'a. To daga ƙarshe Malam Idris me za ka ce game da wannan bayani na hukumar hijira ta duniya cewa Najeriya ce a kan gaba a hotautin bil'adama a duka nahiyar Afirka. To, ana hakika wannan abin takaici ne musamman ga mutane iri na waɗanda muke nazartar al'adu da tarihin mutane. Na farko yana rage mana kima a idanun duniya da kasashen duniya. Ga duk wanda ya taɓa barin Najeriya musamman ya zo kasashe irin na su a turai da amerika ya san kallon kaskanci da wulakanci da ake yi wa mutum musamman aka ce daga najeriya yake a saboda irin waɗannan mutane kuma da irin abubuwan da suke yi ne yasa za ka ga cewa wani idan ba ya fahimci cewa kamar misali kai ma karatu ka zo yi ko wani abu ba to da zarar ya ganka kai ma kallon irin waɗannan mutanen yake yi maka a wannan kuma ya nuna cewa lalle lalle akwai buƙatar wato gwamnati ta tashi da zage dantse wajen ganin cewa an dakile wannan a safarar mutane da ake diddade akwai kokari da gwamnati take yi har wato hukuma ne da ita to amma kuma ina ga dole sai hukuma ta dage wajen inganta rayuwar mutane a cikin ƙasa domin duk ƙasar da kaga 'yan ƙasar suna barin ƙasar suna fita to fa ba sa jin daɗinta ne inda suna jin ta gaskiya mafiya yawa ba su zauna ba sannan kuma akwai waɗanda ake musu roman baka ita kanta rayuwa a nan turai ala hakika ba wai yadda mutane suke tsammanin ta haka take ba rayuwa ce wadda take sai ka tashi ka nema kuma muddin ba wai karatu ne da kai ba zuwa kai neman kuɗi to gaskiya rayuwa ce ta kaskanci da wulakanci da rashin kima saboda ayyukan da aka ga mutane suna yi ba aiki ne waɗanda suke mutum zai so ya yi su masu mutunci ba. Kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuma Shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shahin Aminiya da dailytrust.com da YouTube a shahin Aminiya Trust da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast. Har wa yau, kuna iya samun shirin a shahukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya trust da twitter.com/aminiya trust. To bari mu karkare da bayanin hukumar yaƙi da fataucin bil'adama ta Najeriya, kuma mun tattauna ne da Josiah Emerole, daraktan wayar da kan jama'a a hukumar. Mun hwara ne da neman sanin adadin mutanen da fataucin ɗan adam ya rutsa da su a Najeriya. Issue of statistics on victims inside of and outside Nigeria is a difficult one for anybody to give you because the crime of trafficking is such Zai yi matuƙar wahala a iya faɗin alƙaluman waɗanda aka yi fataucinsu a ciki da wajen Najeriya. Saboda abu ne da ake yi ba lokaci guda ba, kuma ba zuwa za a yi a ce maka za a yi fatauci ba, sai dai in an yi an kama, ko kuma waɗanda aka yi fataucin nasu sun dawo da kansu, ko kuma an dawo da su. Saboda haka, ba za ka iya sanin adadin waɗanda aka fitar ta hanyar ba. Iya abin da za ka iya sani shine waɗanda aka ceto ko kuma wanda ya zo ya ce shi ma fataucin shi aka yi kuma ta tabbata gaskiya ne bayan an zurfafa bincike akan ikirarin. To, ko me hukumar ke yi domin hana afkuwar wannan mummunar ɗabi'a? First of all, um, you are aware that government through the National Assembly came out with the Trafficking Enforcement and Administration Act, which established NAPTIP. Da farko dai kowa ya san gwamnati ta yi dokar hana fataucin ɗan adam ta hanyar majalisun tarayya kuma dokar ce ta ba da dama aka ƙirƙiri wannan hukuma. Ƙoƙarin farko kenan da gwamnati ta yi tun da an kafa hukumar NAPTIP da kuma hana kowane irin fataucin ɗan adam. Na biyu, Najeriya ta sanya hannu a yarjejeniyar da ta haramta fataucin ɗan adam ta Faloma, Sannan akwai ƙungiyoyin da ke aiki tare da NAPTIP wurin yaƙar matsalar ta hanyar hana fataucin ɗan adam da kuma ba da kariya ga wanda aka yi fataucin su da gurfanar da masu yin laifi da kuma yin haɗin gwiwa. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan karan, sai kuma lokaci na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmad da waɗanda aka ji muryoyinsu da editan Musagir Kano Sali, ni Halima Jimarau ke sallama da ku a madadinsu duka ku huta lahiya.